فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا sai muka kore su daga rahamarmu saboda sun saba alkawari mai ƙarfi da muka yi da su kuma don kafircewarsu da ayoyin Allah da rashin tsaurin irinsu wajen kashe annabawa da maganar da suka faɗa wa annabi Muhammad cewa zukatanmu a rufe suke ba za su gane abin da kake faɗa ba alhali lamarin ba kamar yadda suke faɗa ba ne Allah ne ya rufe zukatansu saboda kafircinsu don haka alheri baya shigar su saboda haka ba za su imani ba sai imani ɗan kaɗan wanda ba zai amfane su ba